daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Alhamis kuma Tahir Amin ya zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai shirin nan na ko kun san akwai mu da shiri na musamman na watan Ramadan shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau. amma hal yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu amurka ta kai sabbin hare-hare kan kasar yemen a safiyar yau alhamis ƙungiyar hamas wacce take iko da gaza ta ce falasina ba za su taɓa barin gaza ba sannan ana tsoron mutane da dama ne suka rasa rayukansu ko suka ji rauni a fashewar tankar gas a garin abuja yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin amurka sun kai sabbin hare-hare kan kasar yemen a safiyar yau alhamis inda suka lalata gine-gine a garuruwan hudaida da kuma sa'ada na kasar ta yemen tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban kasar amurka donald trump yana fadar cewa sai ya shafe kungiyar hamas wacce take iko da ƙasar ta yemen daga doron kasa tun ranar asabar da ta gabata ce dai sojojin amurka da burtaniya. wanda suke da jiragen su a cikin tekun maliya da wasu wurare a yankin suka fara kaiwa kungiyar wato ansarula hare-hare saboda goyon bayan haramci kasar isra'ila kafin haka dai kungiyar ansarula ta ba wa haramci kasar isra'ila kwanaki hudu na ta kawo ƙarshen kofar ragun da ta yi wa falastinawa kimanin miliyan biyu a gaza suka hana abinci da abin sha shiga yankin lokacin da wa'adin ya cika ne da hamdu kasar isra'ila ba wato ta ba da ta ba hamdu kasar isra'ila kuma wucewa a jiragenta a tekun maliya sai dai bata ɗauki wannan matakin ba sai da wa'adin ya cika. a ranar sha tara ga watan maris na kowace shekara ce wato mutanen ƙasar iran suke gudanar da bukukuwan tuna da tunawa da ranar da mutanen ƙasar suka taimakawa gwamnatin lokacin suka sami nasarar kwace kamfanin haka da sarrafa man fetur na ƙasar daga hannun kamfanin bp na ƙasar biritaniya. kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya ce wannan rana abin alfahari ce ga mutanen ƙasar don bayan haka ne dai ƙasar ta sami ikon kawo ci gaban tattalin arzikin ƙasar da kuma shimfiɗa harsashin samun 'yancin ƙasar daga hannun ƙasashen yamma waɗanda suka mamaye ɓangarori da dama na ƙasar ta iran a ranar 19 ga watan maris shekarar 1951 ne dai wato shekaru 78 da suka gabata firaministan ƙasar iran na lokacin dr muhammad musaddik tare da taimakon malaman addini ya sami nasarar kwace kamfanin man fetur na ƙasar iran daga hannun turawan ingila ya mai da shi na ƙasa majalisar dokokin ƙasar iran ta amince da dokar mai da kamfanin ya zama na ƙasa a ranar 17 ga watan maris na shekarar 1951 sannan majalisar dattawan ƙasar ta amince da ita a ranar 19 ga watan maris na shekarar ƙungiyar hamas wace take iko da zirin gaza ta ba da sanarwar cewa mutanen gaza ba za su taɓa barin ƙasarsu ba da son ransu ko kuma da ƙarfi zuwa wani wuri sai zuwa birnin kudus babban birnin ƙasar falastinu tashar talabijin ta first bayanan tehran ta wato ta nakalto ƙungiyar a jiya laraba tana cewa ta kara da cewa duk abin da hamdukasar isra'ila da babban kawarta amurka za su yi don fidda su daga kasarsu ba za su kai ga nasara ba da yarda allah tun shekarar 1948 ne dai kasar burtaniya a lokacin wacce ta mamaye kasar falasino ta miƙa wa yahudawan sahaniya kasar falasino sannan suka kara mamayar kasar bayan yakin shekarar 1967 inda yahudawan suka mamaye hadda gabashin birnin kudus sannan suka gina wa yahudawan sayoniya rukunan wato matsugunai har guda goma sha biyu a gabacin birnin tun lokacin ne da falasina suke gugurma don kawo ƙarshen mamayar a yakin baya bayanan dai wanda aka fara a cikin wata oktoban shekara ta 2023 yahudawan sun kashe falasinawa kimanin takwas a gaza kaɗai don korar falasinawa daga yankin amma bayan sun kasa korarsu sai aka tsagaita wuta a cikin watan janairun wannan shekarar amma a makon da ya gabata ne da yahudawan suka yi watsi da yarjejeniyar suka kuma koma yaƙi da nufin korar falasɗinawa da gaza a wannan karon tare da taimakon ƙasar amurka kai tsaye masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin teheran asibitoci a abuja babban birnin tarayyar najeriya wanda suka hada da asibitin ƙasa da kuma na asokoro duk a cike suke da wa'anda suka ji rauni ko kuma dai suka mutu bayan wata mota ɗauke da gas ta yi hatsari a kan gadon karo a tsakiyar birnin abuja a jiya laraba da misalin karfe bakwai da kwata na yamma jaridar daily trust ta najeriya ta bayyana cewa wasu majiyoyin sun tabbatar da mutuwar mutane shida sannan wasu da dama sun ji rauni sanadiyar hatsarin labarin ya nakalto mr mark yam mai kula da al'amuran gaggawa na hukumar nema ta ƙasa yana bayyana cewa hatsarin ya auku ne a lokacin da direban motar dauke da gas ya burma cikin wasu ababen hawa a kan gadan karo wanda ya kai ga fashewar tankin gas da yake dauke da shi sannan nan da nan wutan ya yaɗo zuwa wasu wurare nan kusa mark ya ƙara da cewa halin yanzu dai jami'an tsaro da na ceto daban-daban suna aikin wato tallafa wa'anda abin ya shafa kuma ga duk wanda yake bukata shugaban kwamiti na musamman dangane da yaƙi a ƙasar ukraine ya bayyana cewa ƙasar rasha ta aikata laifukan yaƙi a yaƙin da take fafatawa da ukraine shekaru uku da suka gabata shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto eric moss wato shugaban kwamitin eh, na kula da yakin da ke faruwa a majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka a taron kwamitin da yake jagoranta dangane da yaki a ukraine a birnin geneva a jiya laraba moss ya faɗa wa kwamitin mai membobi 20 wato 47 kan cewa ya sami shaidu wanda suka tabbatar da cewa shekaru uku da suka gabata gwamnatin ƙasar rasha ta azabtar da wasu 'yan ƙasar ukraine wanda ta kama a yankuna guda uku na ukraine da ta kwace kuma jami'an tsaro na rasha sun azabtar da su a yayin da wasu kuma a masu fede sannan wasu kuma wato aka je da su cikin ƙasar rasha har yanzu ba a san halin da suke ciki ba masu sauraro ƙashin labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zamu fara da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan ko kun san sai kuma shirin na musamman na watan Ramadan shirin na ƙarshe shine duniyar mu a yau da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tirar da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙazamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a Sana'a. in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi Allah wadda da karuwar hararen wanda ya zo ne kadan bayan da jiragen yakin Amurka da na Burtaniya suka kaddamar da hararen wuce gona da iri kan kasar Yemen inda suka kashe fararen hula da dama ƙungiyar Hukumar Farsinawa ta Hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin ƙasa da ƙasa da kuma hurumin ƙasar Yemen ƙungiyar Hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar Yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar Falastinu ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangi da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma kungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shinshina wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistant popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnati da dama sun kuma da allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestino dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta dauka. a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa a kan ƙasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu ƙasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a ƙasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai talatin da ɗaya hare-haren a sana babban birnin ƙasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikata a hararen da shirgan yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka jikkata waɗanda su na cikin na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da birtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar dabishin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin sanatorat social ya ce ya umarci sojoji da su kaddamar da wani mataki mai ƙarfi da hukunce-hukunce kan mayakan huzi lokacin ku ya ƙure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shirya wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaƙa da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jirgin marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana ta wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 20 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 sa gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan Maris ɗin shekara ta 1956 kasar Tunisia ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan Faransa kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa da kuma 'yancin kai a ƙasar tunisia wannan ƙasa da ita ce ƙasa mafi ƙarancin faɗin ƙasa a arewacin nahiyar afirka tana tsakanin libya da algeria kuma tana kewaye da tekun bahar rum daga arewa maso gabacin ƙasar faɗin ƙasar tunisia da ya kai kilomita marabba'i 130 sannan kuma kusan kashi 99 cikin 100 na mutanen ƙasa musulmi ne kuma harshen ƙasar a hukumance shine larabci babban birnin tunisia dai shine tunis tana kuma tashar jiragen ruwa ta ƙasa wadda take bakin tekun gulf of tunisia a bakin tekun bahar rum tunisia tana da tsohon tarihi kuma ita ce cibiyar ɗaya daga cikin tsoffin dauloli waɗanda suka ci gaba a duniya ƙasar wadda ta daɗe tana cikin babbar daular musulunci ta koma ƙarƙashin mulkin dolar usmaniya a ƙarni goma sha shida miladiya amma kuma ta samu wani nau'i na 'yancin kai a cikin gida. mulkin turawa a yankin ya fara ne can a cikin karni na goma sha tara miladiya kuma a ƙarshen karnin tunisia ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na faransa bayan yakin duniya na biyu gwagwarmayar al'ummar ƙasar tunisia da makamai da suka yi ya kawo ma 'yan mulkin mallaka cikas matuka ga ci gaba da mamaye wannan ƙasar wanda hakan yasa ala tilas ƙasar ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka a ranar 20 ga watan maris din shekara ta 1956 masu saurare ko kun san cewa shekaru 298 da sa gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan maris din shekara ta 1727 ishaq newton masanin ilimin lissafi da kuma mil lissafi dan kasar ingila ya rasu an haifi newton a ranar 25 ga watan disamba na shekara ta 1642 a kasar ingila newton ya shiga jami'a yana ɗan shekara 18 a duniya sannan kuma yana ɗan shekara 26 a duniya ya zama malamin lissafi a jami'ar cambridge newton ya gano abubuwa da dama a cikin ilimin kimiyyar lissafi daga cikinsu ya gano abin da ake kira force gravity ko kuma ƙarfin fisgar ƙasa newton ya rasu yana ɗan shekara 84 a duniya a shekara ta 1727 masu warare kwa kusan cewa shekaru 61 da sa gabata ranar irin ta yau marigayi kome ne ya gabatar da wani jawabi mai zafi inda ya suka ga shirin sarki sha na kasar iran wanda ya kashe kudade masu tarin yawa saboda bukukuwan idin noruz wato sabon shekara ta shamsiya a jawabin nasa margaye imam khomeini ya ce mutane su ɗauki ranar noruz a matsayin ranar bakin ciki a wannan lokaci amma ranar uku ga watan farko na shekarar iraniyawa wato shekarar shamsiya jami'an tsaro na sarki sha sun afkawa ɗaliban hausa a birnin kom inda suka kashe da dama daga cikinsu masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan maris din shekara ta 2003 dakarun gabancin amurka da birtaniya suka kai hari a akan al'ummar kasar iraki marasa kariya da sunan kerawa da kuma taskace makaman kare dangi duk da zanga-zanga da al'ummar duniya suke ta yi domin nuna adawa da wannan siyasa ta yaƙi ta amurka da birtaniya bayan wannan ƙazamin yaƙi an yi ruwan mai ta sama da ƙasa sannan kuma an kashe dubun dubatar mutane waɗannan hare-hare wanda amurka da burtaniya suka kaddama a kan ƙasar iraki ya yi sanadiyar mutuwar dubban ƙananan yara musamman kamar yadda hukumar unicef ta tabbatar da hakan kashe mutane dubu goma sha biyu da kuma lalata gidaje marasa adadi da asibitoci da wurare na tattalin arziki da al'adu masallatai duban dubatar mutane da suka jikkata da kuma wanda suka nakasa da kuma amfani da makamai masu illa da hatsari sauran makaman da aka haramta a duniya duka wannan sun kasance daga cikin illolin wannan mummunan yaƙi wanda amurka da birtaniya suka kaddamar a kan ƙasar iraki a ƙarshe dai bayan shafe makonni uku ana kashe-kashe da rusa gidaje a ƙasar irakin sakamakon hare-haren amurka da birtaniya sojin iraki sun mika wuya ga sojojin mamaya da kuma miƙa ƙasar a ranar goma ga watan afrilun shekarar ta dubu biyu da uku daga lokacin da kuma sojojin waɗannan ƙasashe suka mamaye ƙasar iraki baki ɗaya matakin farko da amurka ta dauka bayan ma mai ƙasar iraki shine satar man fetur na kasar sannan kuma mako guda bayan haka ta kifar da gwamnatin saddam ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon a matsayin mai kula da iraki ta kula da manyan kwangiloli da sunan sake gina kasar sannan kuma kamfanonin da suke da alaka da gwamnatin amurka sun ɗauki mataki na kwaso sojojin haya domin kare manufofinsu a kasar ta iraki har ila yau faduwar gwamnatin saddam hussein da kuma isowar mahara daga sassa daban-daban waɗanda amurka ta kwaso su da kuma sojojin mamaya sun ware dukiyar gwamnatin iraki da kuma gidan tarihi na ƙasar da kuma dubban kayayyakin tarihi masu kima da daraja da suke cikinsa baya ga haka kuma sojojin mamaya na amurka sun yi barna mai matuƙar yawa a kan dukkanin bangarori na rayuwar al'umma ba ga kisan fararen hula har ma da aikata fyaɗe da cin zarafi na mata da kuma sauran jama'ar ƙasa. Bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman da muke kawo muku hirarraki kan wasu muhimman lamura da suka danganci wata Ramadan mai alfarma. A yau muna tare da Sheikh Hamza Muhammad Lawal daga Kaduna tarayyar Najeriya inda za mu zanta da shi kan ibadar itikafi ma'anarsa da kuma matsayinsa da yadda ake gudanar da shi gami da sharɗansa. ko malam zai yi mana karin bayani kan abin da ake nufi da itikafi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin itikafi kamar yadda aka sani a lugha wato kenan a harshen larabci shine zama da zama mutum ya zauna a wuri ya shi wannan wurin ya zo a cikin lisanin arab da kuma majmu'ul bahrain da sauransu cewa i'tikaf shine huwal ihtibasu wal iqamatu ala shay'in bil makan idan mutum ya zama ya tsare kanshi ya tsaya ya lisanci wani abu a wani bikiri a wani mahalli to za a ce ya itikafi kuma wannan ma'ana ta lura ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya hikaito ta a cikin alkur'ani kamar yadda yake cewa ya kufuna ala asnamin lahom wato kenan suna lizimtar gumakansu amma a shari'a kuwa ma'anar itikafi ita ce zama din amma a cikin masallaci da kuma niyya da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala shi ma yake faɗin wannan a cikin alkur'ani ta wala bashiru hunna wa antum akifun masajid alharin kuna lizimta kuna zama a cikin masallatai ma'anar itikafi kenan a cikin luka ita ce lizimta da kuma tsayawa akan wani abu ko menene wannan abu a wani bigire amma a luga ita ce ita wannan tsayawa da da nufin bauta ma Allah subhanahu wata'ala ma'anin kafi kenan menene falsafar yin shi kan shi ita kafi din ga musulmi yankewa ce daga duniya ga baki ta, da kuma na fuskantar Allah subhanahu wata'ala shi kafi din ana yin shi a kowane lokaci a cikin shekara mutum ya ga dama zai iya yi ya zama ya masallaci kuma ba a buƙatar ma ba dole ba ne ya zama mutum ya nufi wata ibada daban kamar sallah ko rubutu ko karatun alkur'ani ko abin da ya kama da haka a cikin intikafi dan dole dai ya zama yana azumi dole mutum ya zama ya akar da shi a lokacin da yake ya inganta ya azumi kowane lokacin mutum na yi amma a watan ramadan ya fi a watan ramadan kuma a goman karshe na watan ramadan din ta zo daga imam sadiq alaihi salam daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ikikafu ashrin fi shahr ramadan ta'dilu hijjatain wa umratain idan mutum ya yi itikafin kwana goma a watan ramadan da wani yana daidai da hajji guda biyu da umra guda biyu wannan kenan ana nufin ba hajjin wajibi ba kuma umra ta wajibi ba yake a cikin goma din kuma an fi son goma na ƙarshe saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekarar farko ya yi itikafi ne a goma farko a shekara ta biyu sai ya yi itikafi a goma ta tsakiya sannan a shekara ta uku sai ya tikafi a goma na ƙarshe kuma sai ya ci gaba da yin haka bai ƙara yin tikafi a cikin watan ramadan a wani lokaci yan ba a goma ƙarshe ba dama shi kan shi watan ramadan wata ne wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya wajabta mana azumi a cikin shi domin mu samu takwa mu samu kusanci zuwa ga Allah mu samu tsoron Allah subhanahu ta'ala wanda a cikin wata aka saukar da alkur'ani kuma ana son yawaita karanta eh. alkur'ani da tadabburi da tunani a cikin ayoyin shi a cikin wannan watan to in ya zama cewa kwanakin suna tafiya ɗaya biyu ko aka kai ƙarshe lokacin ana tsammanin ya zama cewa dukkan rayuwar shi na tunanin Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ne a goman ƙarshe ana ganin kamar lokacin zuciyar shi ta riga ta samu wannan tsarki dan wanda zai iya zama ya yanke daga kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi sa ake son ya zama ya yi shi a goma ƙarshe ba dole sai akwai wata ibada wadda ya sanya shi kan shi zaman da nufin ibada kuma wato kenan tunani akan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake nufi ya zama cewa yana daga cikin hikimomin shi din iktisadin takwa wato da kuma iktisadin kusanci ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yakan zuciya da yakan wato kenan rai cire dukkan wani tunani in ba tunanin Allah subhanahu wa ta'ala din ba ya zama mutum ya ba kan shi wahala itikafin ma'anar shi lizimta mutum ya ba kan shi wannan wahala din ya lizimci wurin ba tare da yana zuwa wuri ba ba a bukatar mutum ya fita ma daga masallacin sai a abin da yake ba makawa sai ya yi shi sannan ko ya fita ba a fadakan ya zama shi shiga cikin inuwa da ababen da suka kama da wani wato kawai so ake yi mutum ya zama cewa dukkan tawajjuhin shi baki ɗaya zuciyar shi sun kuma zuwa ga Allah azza wa jalla ne dangane da zaɓar masallacin da za a yi shi itikafi akwai wasu masallatai na musamman ne waɗanda aka fifita yin itikafi a cikin su ko na masallaci ma da itikafi zai iya zaɓa ya itikafi daidai da yake son yayi yau an samu sabanin ra'ayi dangane da wannan ra'ayin da yake ya shahara mashhurin ra'ayi shine cewa shi wannan itikafi din dole ne a yi shi a ɗaya daga cikin masallatai guda hudu sama a cikin imaniya shine masallaci mai alfarma na makka kenan da masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a madina da kuma masallacin kufa da masallacin basra wayanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayin musamman mashhur wannan shine ra'ayin da ya shahara tsakanin na da daga malamai da kuma na yanzu ma wanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayin suna cewa sun rawaito riwaya ne wadda take cewa ba masallacin da ya inganta a yi shi a ciki sai masallacin da annabi ko wasiyin annabi ba yin sallah ta jama'a a ciki to shi masallacin ne alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar jama'a a ciki masallacin annabi na imam ali alaihi salam ya yi sannan masallacin basra da masallacin kufa imam ali alaihi salam ya yi sallah ta jama'a a ciki duk da yake anan ba a sa mazidu quba ba fit da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallah a cikin shi a lokacin da yake tahowa da ya baro makka ya zuwa madina shi yasa ma aka samu ra'ayi na biyu din koyarwa da suke cewa ba masallacin da ya inganta a fitafi a ciki sai masallacin shari'a limani adi ya taɓa yin sallar jama'a a ciki to idan an dauka cewa abin da ake nufi da imam shine ma'sum to zai zama wannan ra'ayin na farko ya zama ya inganta sosai kenan idan ku abin da ake nufi da imam ajini ba dole ya zama ma'sum ba to shine sai zama ra'ayi na biyu din wanda yake cewa dole ne ya zama masallaci ne wanda ake yin sallah ta juma'a sallar jama'a ta juma'a a cikin shi masallacin duk da yake wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa idan mutum yana so ya yi kashi a cikin masallacin da ba nan guda hudun ba saboda waɗancan ruwayoyin to shi kenan dole ya yi da qurbal mutuwaka yadda suke daraja al ya yi ita kashi a ciki da neman kusanci ya zuwa ga Allah da kuma fatan cewa Allah zai karba akan ihtiyat wato akan takatsantsan na wajibi in zai yi kashi a wani masallaci na juma'a ba waɗannan guda hudun ba to sai da wannan niyyar duk da yake malaman yanzu da wasu daga cikin malamai eh, a da din wanda ba sai na ambaci sunayensu ba sun tafiya zuwa ga cewa mutum zai iya yi a cikin masallacin juma'a ko kowane masallacin juma'a amma sauran masallacin daga ba wa'annan ba masallacin kabila ko abin da ya kama da wannan wannan kafa hannun kashi baya inganta a cikin su ko za ka iya mana wasu daga cikin abubuwa waɗanda aka sharɗanta ga shi mai itikafi wanda yake wajibi a gare shi lizance su eh, na farko daga cikin abun da aka sharɗanta ga mai itikafi na shine hankali saboda haka wanda yake bugagge ko wanda yake mahaukaci ko da haukan yana zagayowa ne amma sai zama lokacin itikafin haukan ya zagayo wannan shi da inganta ya yi ba na biyu kuma ita ce niyya dole ne ya zama mutum ya yi niyyar yin itikafi don saboda ibada ne itikafi ibada ne kuma a cikin ibada ana sharɗanta niyya dole kowace ibada to ita niyyar kuma lokacin yin ta ita ce kafin fitowar alfijir dole ne ya zama kafin fitowar alfijir mutum yana cikin masallaci din kuma ya yi niyyar zai yi kafin. duk da yake wasu suna cewa zai iya niyyar tun da daddare ya makar da wannan daren na farko ya zama a cikin kafin nashi sannan banda haka kuma shi ita kafin din dole ya zama akwai azumi kuma azumin ba dole ya zama na watan ramadan ba ba kuma dole ya zama na shi kafin ba kowane irin azumi inda a ce an dauke shi ba haya ya azumi misali cinka da shi ya azumi ko kuma shi ya alkawarin zai yi azumi ko akwai wata kafara a kan shi ko dai akwai wani azumi a kan shi yana iya yin amfani da wannan azumin ya zama ya wadar mashi matsayin cika sharaɗi na itikadin nashi sannan banda haka kamar yadda muka faɗi dole ne ya zama cewa ya a cikin ɗaya daga cikin waɗannan masallatan guda hudu ko kuma oke kenan yin masallacin juma'a da waccan yin da muka faɗi akan tafsirin da muka bayi sannan banda haka dole mutum ya nemi izinin wanda yake an shakanta ya nemi izinin shi kawai misali mai aikin kwadago in ya zama cewa itikafin zai zama ya yi karo da wannan aikin da aka ɗauke shi ko hayan da aka ɗauke shi dole ya nemi izinin wanda ya ɗauke shi ya aiki amma idan ya zama aikin ba zai iya yin karo da itikafin ba ko da a ce ya yi to shi kenan wannan babu komai sannan sharadi na karshe shine ya zama kwana uku ba a yin itikafi kasa da kwana uku musamman a cikin imaniya saboda ruwayoyi masu yawa da aka kawo su wanda ba lokacin da zan faɗi eh, akalla kwana uku yana iya wuce kwana uku ba laifi amma duk lokacin da aka kara kwana biyu to na ukun yana waje ba wato yana kwana biyar dole ya kwana shida daga kwana tara akwai magana tsakanin malamai sannan kuma mutum yana iya yanke ita kafin nashi wata kan bai cika kwana uku ba. Sheikh Hamza Muhammad Lawal kenan ya yi mana karin haske a takaice kan ibadar itikafi a nan za mu dasa aya a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri da shi kansa Sheikh Hamza Muhammad Lawal da ya kasance tare da mu daga birnin Kaduna a tarayyar Najeriya. muke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari addu'ar watan ramadan a rana ta goma sha tara Allah وسهل سبيلي إلى خيراتك ولا تحرمني قبولا حسنات يا هاديان إلى الحق المبين يا هاديا إلى الحق يا الله ka ninka min albarkar da ke cikin wannan rana ka sauƙaƙa min hanyar isa ga alherorinsa kada kuma ka haramta min karɓar ayyuka a cikinsa ya mai shiryarwa zuwa ga bayyananniyar gaskiya من غروب ليل القدر وحتى الأسحار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار ربي تجل في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار ربي تجل في رمضان باسمه الغفار من Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki da yammacin Asiya. To a yau za mu yi nazari ne akan yadda ƙasashen duniya suke niyyar ƙulla alaƙa da sabuwar gwamnatin Siriya. a daidai lokacin da ake wa tsararru 'yan alawiya kisan kyashi a wannan ƙasa za mu ji abin da hakan yake nufi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a daidai lokacin da sabbin masu mulki a syria suka saki akalar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suke ɗanfare da su suna yi wa mutanen gaɓar ruwan ƙasar ta siriya kisan kyashi ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuwa da suka haɗa da larabawa da ƙasashen musulmi suna ƙara jan su a jiki a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki hakanan kuma waɗannan ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa suna ɗauke takunkuman da ƙaƙabawa siriya tun tsawon shekaru sannu-sannu a hankali hatta bayanin da ya fito daga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a ranar 14 ga watan uku na shekara ta 2025 wanda ya tir da kisan da aka yi a syria wanda wakilan amurka da rasha ne suka gabatar da shi ta haɗin gwiwa yana nuni da yadda ƙasashen biyu suke da ra'ayi ɗaya a kan syria ya kuma yi kira da a kafa kwamitin bincike akan abin da ya faru da kuma hukunta masu laifi hakanan kuma majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ganin an ɗauki matakin hana irin haka faruwa a nan gaba shi kuwa shugaban gwamnatin siriya na yanzu ahmad shar ya yi alkawalin ɗaukar matakan takawa irin waɗannan abubuwan birki abin yin ishara da shi a nan shine cewa a ƙarƙashin ma'aikatar tsaron siriya da akwai sojoji na gaske wato 'yan syrian da kuma mayakan da ba su da tsari da ma ake bayyana cewa mafi yawancinsu 'yan kasashen waje ne a lokaci ɗaya kuma bayanin da ya fito daga fadar shugaban ƙasar ta syria ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da su kaucewa amfani da tashin hankali da kuma hana yin ayyukan tsokana hakanan kuma kare rayukan dukkanin fararen hula da cibiyoyin gwamnati abinda wannan irin kira yake nufi shine cewa da akwai ɓangarori mabanta kenan da suke da hannu a cikin wannan rikici kuma ba dukkanin waɗanda suke da hannu a harin ne suka yi hakan bisa umarnin hukuma ba komawa kan bayanin majalisar ɗinkin duniya ya yi ishara ne kawai da barnar da aka yi a gundumomin tartos da kuma lazikiya tare da kau da kai da rufe idanu a kan kisan kiyashin da aka yi a ranar uku ga watan uku na shekarar nan ta 2025 a nesa da gabar ruwan na kamar homs laifuka ne da aka ɗauki hotunan abubuwan da aka aikata a ranar 12 ga watan ukun na wannan shekarar da ta 2025 gwamnatin canada ta fitar da bayani da a ciki ta ɗauke takunkuman da aka kakaba wa Siriya da ya hana yin duk wata mu'amala da ita ta kuɗaɗe a baya hakanan kuma ƙasar ta ware kuɗaɗen da suka kai dala amurka miliyan 84 a matsayin agaji da jin kai bugu da ƙari wannan ƙasar ta kuma ayyana jakadiyarta ƙasar labanan a matsayin wacce za ta kula da manufofin kanadan a kasar syria dama dai tun a ranar 24 ga watan biyu na shekarar nan ta 2025 tarayyar turai ta ɗauke wasu takunkuman na tattalin arziki da ta ƙaƙabawa syria da ya hada da mu'amala ta fuskar makamashi man fetur da iskar gas wutar lantarki da kuma sadarwa bugu da ƙari tarayyar turai ɗin ta ɗage rike kudaden siriya da aka yi a cikin wasu asusu har guda biyar da kuma kawar da duk wani tarnaƙi na mu'amala a tsakanin bankunan tarayyar turai ɗin da ƙasar siriya kuma ita ma tarayyar turai ɗin ta ware kudaden da sun kai euro miliyan 235 a matsayin taimako ga gwamnatin damascus tarayyar turai ɗin ta yi hakan ne a ranar 17 ga watan ɗaya na shekarar nan ta 2025 ita kuwa ƙasar birtaniya ta ƙaddamar da nata taimakon ne ga syria ta hanyar ɗage kulle wasu asusuna na bankuna da aka yi a can ƙasar daga cikinsu da akwai babban bankin syria da aka hana mu'amala da shi da kamfanin jiragen saman ƙasar da kuma hukumar makamashin ƙasar ta syria a ranar 16 ga watan ɗaya na shekara ta 2025 gwamnatin amurka ta hanyar hukumar da take kula da dukiya da kaddarori na kasashen waje a cikin kasar ta ɗage takunkumin da ta ƙaƙabawa cibiyoyin gwamnatin syria an ɗage takunkuman ne dai na tsawon watanni shida domin bayar da damar ci gaba da yin hulɗa da mu'amala da waɗannan cibiyoyin musamman a fagagen man fetur iskar gas wutar lantarki saboda dalilai na jin kai da yan adamtaka kamar yadda suka bayyana hakanan kuma musayar kudade a tsakaninsu yanayin da ake ciki na rikon kwarya a ƙasar syria yana da buƙatuwa da samar da daidaito a cikin yadda ake tafiyar da al'amura da kuma raba ganimar kasar a tsakanin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila haka don kuma ana yin wata gasar a fake tsakanin amurka da rasha a wannan lokacin da ake da fahimtar juna tsakanin amurka da moscow a ƙarƙashin gwamnatin donald trump za a iya cewa ɓangarorin biyu suna son ganin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samu fifiko a kan turkiya wajen ganin cewa manufofinta ne za a kare a cikin siriya ba na turkiya ba wani abin yin ishara da shi a nan shine cewa bayanin da kasashen na rasha da amurka suka fitar da shi a kwamitin tsaro sun kawo da idanu a kan take hurumin kasar siriya da haramtacciyar kasar isra'ila take yi kasashen da suke cikin kwamitin wanda suka yi ishara da wannan batun su ne algeria sadio somalia da guana sun ambaci batun dakatar da yaƙi tsakanin syria da haramtaccen ƙasar isra'ila a shekara ta 1974 sun kuma bayar da shawarar ganin cewa an kare hurumin ƙasar ta syria da kuma ci gaba da kasantuwarta a matsayin dunkulalliyar ƙasa tabbas sun yi hakan ne saboda buɗe kafar da za su iya ɗora zargi a kan jamhuriyar musulunci ta iran domin ba su yi maganar raraba har ila yau a daidai lokacin da ake yin kisan kiyashi a gabar ruwan siriya ƙungiyar ƙasashen musulmi ta sake baiwa siriyan kujera a cikinta bayan da aka dakatar da ita tsawon shekaru goma sha uku da suka wuce ita kuwa tarayyar turai ta kirayi gwamnatin wannan ƙasa domin ta halarci zaman da aka yi na ministoci a ranar 17 ga watan nan na uku a brexit da cewa dai a gefen wajen wannan taron an yi zanga-zanga ta nuna kin amincewa da halattar shaibani wanda shine ministan harkokin wajen ƙasar syria ranar 6 ga watan uku shekarar ta 2025 kuwa ministan harkokin wajen sabuwar gwamnatin syria shaibani ya gana da shugaban kotun manyan laifuka ta kasa da kasa wato karim khan a kasar holland kuma a wancan tsakanin ne aka yi taron kasashen da suke makwabtaka da syria a jordan wanda aka gayyaci syria kuma aka yi lale maraba da tawagar ta syria har ila yau a lokacin da gawakin waɗanda aka kashe a gaɓar ruwan syria suke kwance a kan tituna ba a kai su a rufe ba sai ga ministan harkokin waje na sabuwar gwamnatin siriya shebani a birnin bagadaza yana tattaunawa da mahukuntanta sun tattauna a kan yadda za a kafa majalisar haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu gabanin wancan lokacin an yi lale maraba da shugaban gwamnatin siriya julani a birnin Riyad, gabanin a yi kisan kyashi a gabar ruwan siriya julani ya zama bakon ƙasar masar inda ya gana da shugabanninta ya kuma halarci taron ƙasashen laraba. a nan ba buƙatar a yi magana kan yadda ƙasar turkiya wacce ita ce kan wa'uwar gami a kan abin da ya faru a syrian jami'anta suke ta kai da komowa a cikin ƙasar ta syria takataccen bayani a nan shine cewa abin da ake kira da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yanke shawarar ɗauke duk wani takunkumi akan sabuwar wato gwamnatin syria ba tare da la'akari da laifukan da hukuma take tafkawa ba musamman bayan sanar da rubuta sabon tsarin mulki a wannan ƙasa wanda ya baiwa shugaban ƙasar ƙarfin iko fiye da zamanin asad ƙasashen larabawa kuwa suna rungumar sabuwar gwamnatin ne bisa umarnin mama amurka hatta matakin da ƙasar ta ɗauka na aikewa da gas zuwa siriya ta hanyar kasar jordan ba abu ne mai yiwuwa ba idan ba da izinin amurka ba kar mu manta da cewa baiwa labanan wutar lantarki da kasar jordan ya sutura saboda amurka ta ce a'a a can siriya din an cimma yarjejeniya a tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar na ta kurdawa ta kasar da umarnin amurka abin da yake faruwa shine amurka wacce hakikanin gaskiya ita ce kungiyoyin kasa da kasa tana halatta gwamnati da hannuwanta suke jike da jinin mutane a gabar ruwan syria dama dai wannan suka hau gwamnatin sanannun 'yan ta'adda ne da amurkan ta musu wankan tsarki sauran kasashen duniya kuwa sun yi abin da amurkan take so inda suke rawa da kiɗan da take yi duk inda ta kaɗa su can suke rausanawa. To masu sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.